Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Alhamis 22 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. Mataimakin shugaban kasar Najeriya Yemi Osibanjo ya mika sakon ta'aziyya tare da yin alkawarin yin adalci masu zanga-zangar lumana kamar sha biyu da jami'an tsaron najeriya suka harbe lahira a dandalin mashiga ta leki dan takarar shugaban kasa na jami'ar republican donald trump da abokin kara karawarsa na jami'ar democrat tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden za su fafata a wata muhawara a daren yau alhamis yawan kasashen da suka tabbatar suna da mutum sama da miliyan ɗaya da suka kamu da covid-19 sun karu zuwa bakwai kanin labaran duniyar kenan To a Najeriya rahotanni daga Legas da ke kudu maso yammacin kasar na cewa ƙura ta ɗallafa a birnin bayan kwanaki da aka kwashe ana zanga-zangar 'yan da ta mamaye wasu sassan kasar. Eh, da jiya hankali yana da yawa gaskiya amma da yau To masu ruwa da tsaki a harkar tsaro a yankin kasashen da ke kusa da tafkin Chadi sun yi tsokaci kan irin rawar da 'yan sintiri ko kuma sibilan jtf ke takawa a yaƙi da ake da mayakan boko haram a ko a wani gida a wajenmu mutanen da eh, kwamitin da suna fita dare da rana da sojoji kamar mutanen bir eh, munan eh, muna da irin su amma irin su ba bindiga ba gare su ne irin su wanda ne za su ganin su su ba da labari muna tafi da ƙarin bayani idan kuka biyo mu a cikin shirin baya ga haka shirin lafiya uwar jiki shi ma na nan tafi wanda aisha sule za ta gabatar da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum mataimakin shugaban kasar najeriya yami osibanjo ya mika sakon ta'aziyya tare da yin alkawarin yin adalci masu zanga-zangar lumana kamar sha biyu da jami'an tsaron najeriya suka harbe har lahira a dandalin mashiga ta leki kalaman na osubanjo wanda ya wallafa su a jerin sakonnin twitter a daren jiya laraba su ne jawabi na farko daga bangaren shugabannin kasar game da harbin da aka yi a ranar talata a jihar Legas. shugaban kasa muhammadu buhari wanda ya yi magana 'yar kaɗan akan zanga-zangar da ta mamaye ƙasar bai ambanci harbe-harben na leki ba a cikin wata sanarwa a jiya laraba amma ya yi kira da a kwantar da hankali yana mai shan alwashin yin garan bawul ga 'yan sanda ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta amnesty international ta bayyana a wani rahoto na jiya laraba cewa mutum 38 ne suka mutu a ranar talata kana akalla mutum 56 suka mutu a cikin mako biyu a zanga-zangar nuna rashin amincewa da 'yan sandan musamman masu yaƙi da 'yan fashi na aka fi sani da sars waɗanda ƙungiyar ta amnesty ta zarga da azabtarwa da kuma kisan kai 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican donald trump da abokin karawarsa na jam'iyyar democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden za su fafata a wata muhawara a daren yau alhamis wadda ita ce haduwa ta karshe da za su fuskanci juna kafin zaben shugaban ƙasar na ranar uku ga watan Nuwamba. 'Yan takarar biyu da dukkaninsu sun haura shekara saba'in sun yi ta hargitsa bayanan juna a muhawarar mintuna casa'in da aka gudanar a ƙarshen watan Satumba da ƙwararru a siyasa Amurka suka kwatanta da mafi muni muhawara da Trump ya fi Biden yin katsa landan Amma a wannan karan hukumar shirya muhawarar shugaban kasar za ta rufe abin maganar ɗan takara yayin da ɗaya yake maganar minti biyu na amsa tambayoyi akan muhimman batutuwa shida da mai jagorantar muhawarar christian roka ta gidan talabijin ɗin nbc za ta rika gabatarwa yawan kasashen da suka tabbatar suna da mutum sama da miliyan ɗaya da suka kamu da covid-19 sun karu zuwa bakwai Spain da Faransa ne kasashe na baya-bayan nan da suka kai wannan mataki na abin takaici a cewar wasu alkalima da jami'ar John Hopkins ta tattara.

Kasashen Spain da Faransa ne na farko a yammacin Turai da suka samu sama da mutum miliyan ɗaya da suka harbu da COVID-19. kuma lafiya ta Brazil an bisa ta faɗa jiya Laraba cewa wani da aka yi gwajin na ƙarshe na allurar rigakafin da babban kamfanin har hada magunguna na Birtaniya da Sweden wato AstraZeneca ya mutu. Amma ba su bayar da cikakkun bayanai ba akan abin da ya yi sanadin mutuwarsa. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. To a Najeriya rotanni daga Legas da ke kudu maso yammacin kasar na cewa kura ta ɗallafa kuma mutane har sun fara komawa hayyacinsu a birnin bayan kwanakin da aka kwashe ana zanga-zangar 'yan sas da ta mamaye wasu sassan Najeriya. A zannan na tuntuɓi Ibrahim jalu wani mazaunin garin na Iko domin jin yadda birnin ya wuni a yau. eh gaskiya yau dai za mu ci alhamdulillah tunda in ka kwatanta da jiya tashin hankali yana da yawa gaskiya amma da yau tun da gari waye abubuwa suna sauki mutane kuma sun fada wa su so babu babu hankali kamar na jiya kuma tsakanin habe a cikin angonmu da 'yan sanda da 'yan kirima da ya yi sauki kuma inda muke akwai nan ofishin 'yan sanda na fanti to ana ɗan samun jan harbe haka 'yan sanda da yan gareji a ta damuwa jiya kenan amma da yau kuma gaskiya akwai sauki sosai yau gaskiya ba damuwa kuma akwai ɗan suwa gaskiya wasu da alhamdulillah yau gaskiya alhamdulillah har yanzu dokan nan ta zama a gida da aka saka tana aiki kenan a tana aiki sosai gaskiya tana aiki don dai za ka fito ba ka wuce da kofar gida ba ɗan tsakanin haka a kan yin garin nan gidajen ba wanda aka cika zama cikin gida sosai ba saboda yanayin gidajen kana ne amma dai dan fitowa dan bakin hanya dan koma ba a zuwa dai babban hanya babban titi saboda yanayin kar alƙa da kai tsakanin jami'an tsaro da masu zaune gari banza to shi kowa yana kaffa kaffa kowa yana kula da yanayin zirga-zirga a tsakanin ba kowa ba ne da gida amma dai akwai doka har nisa nan tana aiki gaskiya. To kamar ya ake ciki a can dandalin da aka fi wannan zanga-zanga can wato Lekki Tollgate kenan wani hali ake ciki a wannan wurin? Eh a Lekki dai bayan wannan zanga-zanga da biyu zuwa akwai da jami'an tsaro a wajen kuma yanzu su masu zanga-zanga din ba sa wajen yawanci dai jami'an tsaro ne suka dan a wajen haka. Sauran da muke samu kuma dai an ce wajen yanzu ba wani abin da ya faruwa a wajen. jami'an tsaro sun ɗauki sun dauki tsaro na wajen gaba ɗaya yanzu amma dai ba zirga mutane ba wani hayaniya dai labarin da muka samu a nan wajen um, a lafi babu wani hayaniya yau da jiya zuwa yau ba wani abin da ya na tashi hankali a wajen To kamar ya zaka iya kwatanta mana girman asarar dukiya da aka ko na rayuka? Eh gaskiya an yi asara ta dukiya da kuma rayuka al'umma tsakanin da Allah wanda muka gani kasan nan oyibo park inda motoci na na biyaki suke zama inda aka kuna nan kusa da mu ne don na ga mota wanda na gani don kai goma sha a wannan ma kawai wanda kuma wanda aka nuwa motoci daga wasu anguwa an kuma na gwamnati haka sannan kuma mutane tsakanin dai zaune gari banza da su jami'an tsaro an yi kashe-kashe gaskiya mun ga ana ta harbe-harbe na ganin labari misali ko wajen ibanci kwaya za ka samu yara suna jimamin an kashe musu mutane haka za ka gani to san dai ko a junan su ne ko yan sanda amma da tsakanin su ne da yasan ba san gaskiya kowa ya da hakin wannan kisa ba amma dai akwai an yi asarar rayuka gaskiya sun shi da ma jiya amma dai yau gaskiya da akwai sauki sosai yau gaskiya. Ibrahim Jalo kenan wani mazaunin birnin Lagos. sai dai bayan wannan hirar tamu mun samu rahotannin da ke cewa wasu mahara sun kai hari a gidan yaron unguwar Ikoyi da ke jihar ta Lagos. Lamarin da ya sa wasu fursunonin da dama suka tsere. yanzu kuma ga muhammad hafiz baballe da karshen labaran duniyar shugaban kasar brazil jair bolsonaro ya ce ya soke yarjejeniyar sayan allurar rigakafi da china ta kirkiro ta cutar coronavirus kwana ɗaya bayan da ministan lafiyar kasar ya sanar cewa brazil za ta sayi miliyoyin allurar ta corona coronavac bolsonaro ya faɗa jiya laraba cewa aniyar gwamnan sao paulo joe doria ɗaya daga cikin na kan gaba da suke adawa da shi mai rauni ce yana mai cewa tuni ya soke yarjejeniyar kafin ministan lafiya eduardo fazula ya sanya hannu bolsonaro wanda ya ce ba zai bari a maida 'yan brazil tamkar dabbar gwada ingancin maganin sinovac ba na kokarin ganin an sayi wata allurar rigakafin da jami'ar oxford ta birtaniya ta samar a yau alhamis masu kada kuri'a shechel sun fara kada kuri'unsu na tsawon kwanaki uku na zaben shugaban kasa da 'yan majalisa masu kada ƙuri'a a wannan rukunin tsibirai 115 na tekun indiya ne za su yanke shawara ko za a zaɓi shugaba dani fore a karan farko bayan ya karɓi mulki daga magabacinsa james michael wanda yi murabus fore na jam'iyya mai mulki ta united Charles party zai fafata ne da 'yan takara biyu kamfanin dillancin labaran faransa ya rawaito babban abokin hamayyar fore shine dan takarar shugaban ƙasa na shekara-shekara limamin cocin angalika waberam kalawan wanda Merkel ya kayar da ƙuri'a 193 a 2015. Kasuwannin hannayen jarin yankin Asiya galibinsa sun yi kasa yau Alhamis, yayin da masu zuba jari suke ci gaba da jira su ga shawarar da za a yanke a tattaunawa tsakanin gwamnatin Trump da shugabar Majalisar Wakilai ta Amurka Nancy Pelosi kan kudirin tallafi na coronavirus. kasuwar niki ta japan ta yi kasa da digo bakwai cikin ɗari zuwa lokacin tashi shanghai composite ta faɗi da digo uku cikin ɗari S&P ASX ta faɗi da digo biyu cikin ɗari TSEC ta tafi ita kaɗai ce ta haska a yankin da ta cira da digo uku cikin ɗari a hada-hadar da aka yi da rana Hansen ta Hong Kong ta cira da kashi ɗaya da digo ɗaya cikin ɗari yayin da Hang ta Mumbai ta faɗi da digo biyar cikin ɗari a hada-hadar kayayyakin sayarwa an sayar da zinare kan dala 1,921.20 wato ya yi ƙasa da digo hudu cikin ɗari. Ɗanyen man Amurka an sayar da shi kan dala 40.23 kowace ganga wato ya yi sama da digo biyar cikin ɗari. Ɗanyen man Brent an sayar da shi kan dala 41.97 kowace ganga shi ma ya yi sama da digo biyar cikin ɗari. Sai dai ga dukkan alamun kasuwannin hannayen jarin Amurka uku sun yi kasa. madalla to tun bayan da wasu ke ganin kungiyar matasan nan da ake kira civilian jtf ta yi tasiri wajen yaƙi da boko haram a najeriya makwabtanta irin su kamaru da jamhuriyar nijar su masu mai da hankali akan amfani da salon wannan yaƙi kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da hassan maina kaina ya haɗa mana daga injamena babban birnin chadi bayan da ya halarci wani taron masu ruwa da tsaki da aka yi a kan harkar tsaro biyo bayan sa hannu da matasan da ake kira civilian jtf suka yi a fafatawar da ake yi da mayakan boko haram a shiyar arewa maso gabashin najeriya masana sun ce wannan ya taka rawa wurin samar da kwanciyar hankali a wannan yanki wannan ne ma sa su ma makwabtan najeriya suka ɗau irin wannan mataki kamar yadda alhaji sene da ke zama basarakin yankin krenewa da ke kasar kamaru ke shaida min a bangaren mu farko abun da kadan kadan ya fara amma yanzu muna kokori mu mutanen gari mutanen gari mun ɗo mutanen ana kira comité de vigilance a ko a wani gida a wajenmu mutanen da comité de vigilance suna fita dare da rana da sojoji kamar mutanen bir suna kokori a gari wato idan ka ce comité de vigilance kaman kwatankwacin 'yan civilian gtf kenan a borno eh civilian gtf ne a borno to ko yaya batun yake a yankin nijar abubewar gazen shine prefe na difa eh, munan eh, muna da irin su amma irin su ba bindiga ba gare su menene irin su wanda ne za su ganin su su ba da labari soji shike da bindiga su suke fama da su kan bindiga amma da kai kuma gamuwa gamuwa da ake yi haka ana zancen ana nema in an samu labarin su a ba soji soji labari mai bamu da waɗanda yake ɗiyan farauta ne a can suna da bindiga suna eh, farautar boko haram babu su wannan kamar yadda jakadan najeriya a kasar chadi ambasada zannabukar kwalo ke shaida min duk da ana samun nasara a wannan yaki da boko haram a wannan shiya to amma a gane fa wannan yaki ne mai wuyar sha'ani ana kan samun nasara a kan abin boko haram inda kowa ya sani shi harkar boko haram ke eh, yakin sunkuru ne amma kwa ya san ana samun galaba kuma an gurgurtar da su sosai so ana kan samun galaba an ana kai in an duba ko afghanistan wanda amerika suke wajen zaga shekara ashirin an kasa samun wani abu amma akwai mahimmanci da gwamnatin najeriya da sauran na cameroon da chad da niger sun ba da kwarin giwa a multinational joint tax ana nan ana samun galaba insha Allah kuwa za a kawo karshen wannan abu Hassan maina kaina muryar Amurka daga Injamaina Chadi. madalla a gaida hassan maina kaina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mita 16 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kan ga Aisha Sule da shirin lafiya uwar jiki. jiki. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, suma amin, allah amin, amin, suma amin, ya Allah. idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki na makon da ya gabata, muna tattaunawa ne akan batun sabuwar fasahar amfani da wasu kwayoyin halittu domin warkar da miki gyambo ko kuma mummunar rauni a jikin biladama cikin sauri wanda ake kira magot therapy wakilin muhammad ibrahim kwari shine ya ɗauko mana bayanai akan sabuwar fasahar a tattaunawarsu da Dr. Mustapha Ahmed Yusuf na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Ya yi magana akan wannan sabuwar fasaha wanda tuni asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano suka fara amfani da ita kuma ya ce kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu. ga ci gaban hirar da shi Dr. Mustapha. So idan akwai ciwo ko gyambo a wajen jini baya gudana yadda ya kamata idan wannan farin dattin nan suka rufe ciwon to gaskiya ciwon zai ɗauki lokaci. Mun wannan ribabbiyar fata. Yawa ribabbiyar fata kenan slough kenan a turanci muke cewa so yana ɗaukan lokaci to amma cikin 'yan kwanaki kaɗan sai ga idan muka sa zai taimaka wajen cire wannan kuma wayannan kamar na so mutane su san cewa muna yin aiki ne ya danganta akwai likitocin fiɗa daban-daban akwai likitocin bangaren kashi na orthopedic akwai likitocin da suke da shi magara misali kamar plastic ana samun yanzu muna aiki ma da kamar bangaren likitocin ophthalmology kenan su ma idan aka samu duk wani part wani bangare na jiki wanda ya mutu haka da suke son su cire muna zuwa mu su wayannan kwayoyin halittun ka da misalin da ka kawo mana na wancan mata da shi wancan matashi ya nuna kenan yanzu an samu fasahar da za a ce a asibiti an sami sami hanyar da ake warkar da ciwon sabara kenan maimakon a da da ake cewa ba a iya samun maganin sabara a asibiti sai dai a gargajiya? eh gaskiya saboda abin da yanzu muke kara wayarwa da mutane kai kuma kuma dai da wannan kokarin naku mutane su san cewa duk wani wanda ke yawo da wani gyambo a jikinsa da ya sanya cewar ya daɗe yana magani bai kai ga samun sarki ba muna iya gwada wayannan kwayoyin halittun gani kuma insha Allah za a ci ga za a kai ga samun nasara eh, yadda ake bukata baya ga wani za a iya cewa misali wannan sabuwar fasaha da ta zo za ta taimaka wajen rage abin da kuke kira amputation na yanke sassan jikin ɗan adam saboda riɗewa ko rashin gyaruwar su ko warkin eh wannan ah, sabida bincike da yawa da aka gudanar a ah, kasashen da suka ci gaba sun nuna cewar idan aka yi amfani da rafi musamman a wanda suke da kamar gyamban ciwon suga diabetic foot ulcers kenan gaskiya yana rage rate na kamar amputation kenan na bangaren kamar cire wani sassa na jiki amma ina son mutane su san cewar wannan maganar da muke duk wani abu da zamu yi muna kamar yadda na faɗa baya muna aiki da likitocin orthopedic da kuma sauran likitoci masana fasahar harkokin kasusuwan ɗan adam yawa sai kuma idan misali masu irin wannan cikin suka zo akwai gwaje-gwaje da muke sa a yi ɗaya daga cikin wannan gwajin akwai abin da muke ce ma doppler scan shi wannan doppler scan kamar hoto ne wanda zai haska na kafar zai haska ya ga na hanyoyin jini da suke gudana a tabbatar cewar babu wani hanyar jinin da ta suke ko kuma ta toshe sabida mun san cewar masu ciwon suga akwai abin da ake cewa kamar atherosclerosis a turanci suna iya samun wannan abin abin da yake sawa kenan ake samun har akai ga ciwar wannan sai an yanke masa kafa saboda wannan hanyoyin jinin suka toshe jini baya gudana baya kaiwa ga wannan sassan jikin so har wannan bangaren jikin ya kai ga mutuwa so wannan gaskiya yana taimaka sosai saboda wannan bincike da yawa sun nuna cewa ana samun sauki idan aka yi amfani da wannan sabon fasahar na magwatarafi idan mara lafiya ya zo kuma muka fara kan lokacin da ya kamata gaskiya. wani Dr. Mustapha yaushe kuka fara wannan fasahar kuma yaushe a nan kenan kuma a kasar nan yaushe ne aka fara? Eh kamar akwai na taba faɗa a baya cewa ita wannan magwatarafi abu ne da muke ce ma kamar standard treatment wanda ake amfani da shi kamar ah, fasaha ce da ta samu sahalewar abin da muke cewa kamar fda kenan a ta kasar amurka da kuma nhs british national health system da a shekarar 2004 kenan shekaru goma sha shida da suka wuce kenan to mu kuma yanzu yanzu ne muke samun ah, samun yin amfani da shi wannan sabuwar fasahar to gaskiya duka duka dai ba mu wuce ba mu kai shekara ɗaya ba da fara amfani da wannan sabuwar fasahar kuma gaskiya dai alhamdulillahi muna ganin dai sakamako masu kyau gaskiya kuna da alƙalman da kuka yi nasarar ayyukansu sannan kuma da kila kun ɗan hasashen na gaba eh, gaskiya to a takaice dai abin da za mu iya cewa shine a sofa dai mun samu dai marasa lafiya da muka yi wa wannan amka amfani da wannan sabuwar fasahar kuma gaskiya mun samu abin da muke ce kamar nasara na sama da kaso 90 kenan cikin ɗari gaskiya eh tunda waɗanda magani kamar yadda na faɗa maka da yawa da an sallame su sun tafi eh, kuma abin da ke raba mu da su ma dai sai dai addu'a da gaskiya wasu za ga sun zo akwai wanda bi da aka ce za a cire musu wani sassan jiki amma kuma da muka sake zama aka sake ake duba sai a ga cewa a gwada musu wannan sabuwar fasaha kuma gaskiya an yi nasara sosai eh. akwai bincike da na watakila faɗaɗa fasahar ku ai kamar yadda na faɗa ka san tunda yanzu misali muna maganar asibitin koyarwa na malam kenan iyalan muke kamar gudanar da wannan fasaha akwai sa ran gaba cewar da idan ma ci gaba da wayarwa da mutane kai tunda mun san cewar a nan kano kadai muna da manyan asibitoci da ya hada da asibitin kashi na dala asibitin murtala asibitin nasara duk suna ganin irin wayannan masu ciwuka so muna sa ran da za su ke turowa nan kuma gaskiya za mu ci gaba da samun karin alkalaman da kuma marasa lafiyar da za mu yi amfani da wannan kuma kamar yadda na faɗa gaskiya yanzu ba mu daɗe da yi da faruwar na fasahar ba amma gaskiya dai yawanci muna ganin gaskiya nasara. Exato. zuwa yanzu. Ito yanzu kawai baya wuce tunda kasan duk wani abu da idan aka ce misali sabo ne ya zo so mutane sai an dan ɗauki lokaci ana wayar musu da kai ana kuma nuna musu fa'idar da kuma amfanin wa'annan wannan sabuwar fasahar kuma wannan shine abin da muke matakin da muke yanzu kenan na sanarwa da mutane cewa ga amfanin wannan abin ga kuma fa'idodin wannan abin ta bangaren kayan aiki fa ta bangaren kayan aiki kamar yadda na faɗa maka for now gaskiya ba zan ce muna da wani na kayan aiki ba tunda muna samun dusan da muke da bukata muna samun su wa'annan kwayoyin halittu na tashar da muke yi. sarkin baiwa arziki shiri ne da ke tattaunawa da likitoci da masana harkar lafiya kuma ya amsa tambayoyinku da suka danganci harkar lafiya. Likita masu sauraro na ta aiko mana da tambaya game da batun allurar rigakafi ta wannan cuta coronavirus ko kuma covid-19 kamar yadda aka yi mata lagabi. To ina aka kwana ne batun wannan rigakafi? To hajiya batun wannan rigakafin da har yanzu aikin binciken kimiyya suna bincike akan wannan rigakafin amma an so ma kafa na farko kafa na biyu na binciken amma kafa na uku yanzu ake ciki kasance da shirin lafiya uwar jiki na muryar amurka tare da ni aisha sule a duk alhamis a shirinmu na rana To sauraro nan muka kawo ƙarshen wannan shirin muna fata an amfana. a kasance mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin shi Dr. Mustapha Ahmed Yusuf da Muhammad Ibrahim Kwari da ya ɗauko mana sai Julie Lazarus Gresham wanda ta haɗa mana shirin. Ni ce Aisha Tisle, ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Sarkin Malala a gaida Aishatu Sule yanzu kuma sai sakonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Abubakar Alkuri Lakwaja da Bala Inyashi Lakwaja a jihar Kogi, Najeriya, inda suka ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Ko da yake demokradiyya ta ba da 'yancin gudanar da zanga-zanga, wannan ba dama ba ce da matasa za su yi amfani da shi wajen wuce guda da iri, har ya kai ga kone-kone da sace-sacen kayan gwamnati da na kamfanoni masu zaman kansu. Kamata ya yi matasa su rinka rika kai zuciya nesa a irin wannan lokaci idan rai ya ɓaci to mu sani cewa hankali ke gyarawa sai saƙonmu na gaba wanda ya fito daga murtala ibrahim zangon daura ya ce assalamu alaikum voa hausa na jajantawa 'yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a hare-haren 'yan bindiga a jihar zamfara a ƙarshe ina kira ga malamai da su ƙara dagewa da addu'o'i sai saƙon hafizu balarabe gusau ya ce dai al'umman najeriya ba ma tare da masu zanga-zangar kone-kone da cin zarafin al'umma mafita kawai muke nema wajen shugabanninmu su tabbata da su biya wa al'umma bukatunsu ita ce kawai mafita Sakon Abubakar Kawu Girgir ya ce Salam VOA Hausa gaskiya ya kamata shugaba Buhari da gwamnatinsa su rika aiwatar da duk wani abin da suke fada a baki domin fa haƙurin 'yan ƙasa ne ya ƙare kan fada babu cikawa wannan ita ce mafita. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sani mai lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya da injiniya Isa Saddam inda suka ce matakin batun kashe-kashe da kuma lalata dukiyoyi da yanayin zanga-zanga ya dauka a Najeriya bai yi daɗi ba ko kaɗan da fatan hukumomin ƙasar mu Najeriya za su ɗauki matakan kare jama'a da kuma dukiyoyinsu. Yanzu kuma ga Muhammad Habis Baballe da labarai a takaice. mataimakin shugaban kasar najeriya yemi osibanjo ya mika sakon ta'aziyya tare da yin alkawarin yin adalci a masu zanga-zangar lumana kamar sha biyu da jami'an tsaron najeriya suka harbe har lahira a dandalin mashiga ta leki kalaman na osibanjo wanda ya wallafa su a jerin sakonnin twitter a daren jiya laraba su ne jawabi na farko daga bangaren shugabannin kasar game da harbin da aka yi a ranar talata a jihar Legas yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump da abokin karawarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden za su fafata a wata muhawara a daren yau Alhamis wadda ita ce haduwa ta ƙarshe da za su fuskanci juna kafin zaben shugaban ƙasar na ranar uku ga watan Nuwamba. 'Yan takarar biyu da dukkaninsu sun haura shekara saba'in sun yi ta hargitsa bayanan juna a muhawarar mintuna casa'in da aka gudanar a ƙarshen watan Satumba da ƙwararru a siyasa Amurka suka kwatanta da mafi muni muhawara da Trump ya fi Biden yin katsa Landan. Yawan kasashen da suka tabbatar suna da mutum sama da miliyan ɗaya da suka kamu da COVID-19 sun karu zuwa bakwai. Spain da Faransa ne kasashe na baya-bayan nan da suka kai wannan mataki na abin takaici a cewar wasu alkalima da jami'ar John Hopkins ta tattara.

Shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro ya ce ya soke yarjejeniyar sayan allurar rigakafi da China ta kirkiro ta cutar coronavirus kwana ɗaya bayan da ministan lafiyar ƙasar ya sanar cewa. To masu aro da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin da izinin Allah. yanzu kan a madadin shi muhammad hafiz babban da ni gabatarwa sai kuma julie nathan gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mutara a shirin dare idan allah ya kai mu sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.